Allah ka fara salatinka ga sadiqul masaduku mai gaskiya abin gaskatawar ma'abota gaskiya Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nasrin minallahi wa fatahun qarib SI movies su suke gabatar muku da wannan shiri mai nuni da alƙiblar gaskiya ka san ita gaskiya kullum neman masu ita ake ina tare da kai ba mu ta akwai ta tare da kai ba Allah ya alkawarin addinin musulunci nan sai ya yaɗu ko ina ko da kakare ba sa so ko kai ba sa sai Allah ya yaɗa babu wani ɗaɗan halaka wanda zai zai tarar da mutane suna ƙarƙashin kashe mahaifiyarsa su ɗau abin duniya su bashi ya ja bakin su shi ka sani ƙasata uwata ce babu yadda za a yi kuɗi a bani da kyale waɗanda suke da hannun dunudu wurin halaka ta kashin na biyu ana tafkar shi rashin da ba zan taɓa iya mai gurbin a rayuwata ba ban san ranar da zuciyata ta daina ɗaci da raɗe na zugin yayanka ina nufin ko da hukuma ba ta komai ba game da rasuwar yayana dole za mu ɗauki matakin sun kudu. Asalin da sanin asalin da sanin kashi na biyu. Nemi shirin asalin da salim don wanke tsatsar da ke da gwalgwalai a cikin zuciyarku, Shirin ya kwance wa makaryata da azzalumai zani da mayafi. ya shehi ne daga shiryayyen mashiryi tijjani mai jama'a ba da umarni imrana si ashir kai ni dan siyasa ne kuma dan siyasa sai da yan tagaliya mu ba su kuɗi da yan baiwai da yan kwaya su sha hakkin su ne ba da rabu kasashen duniya da suka ci gaba haka suke dakatar mu wanda shirin kallon shirin cikin shirin za ku san shirin da za ku da zarar hakan ta faru gari. What is the secret? Asalin da kashi na biyu yana nan tafi.